war alaka ta da kai ba zan ya da kai ba ba zan rabu da kai ba insha Allah gaskiya a gaskiya ne shi ne na tura a kirawo min kai to akwai sana'o'i namu na hannu na dabartawa da kungiyar makafi ake yi domin dan samun abin da za ka yi baka eh wacce sana'a kake da ra'ayin za ka yi to ka san kai kai kai zama Lagos kwarai ni ko ban je Lagos ba haka yawwa sana'a irin tamu ta nan eh. ita zan yi to saka Saƙa. Ka zo da shawara. Yawwa. Idan na fara sai in ja layi kamar da Buhari ya ce. A ja layi. Sai in ja layi ni ma. Eh wallahi. Ko ai da ka fara sai ka ja layi. Kwarai kuwa. Da na yi tunanin zan zaɓen maka sai na ga cewar mai ɗaki shi ya san inda yake masa yanzu. Eh to amma. Ka zo da magana. A'a ya. Mm. Zaɓi mu ji. A'a. Ai ba zan zaɓe ba. Ai abokin kuka ai ba bai mutuwa. Wallahi ba zan zaɓa ma ba. Kan na zaɓa maka sana ka ce na cuce ka. A'a. eh kowa da haƙarsa zai yi tagumi zaben mu zaɓa da kanka zaɓa da kanka a'a ana ce maka zaɓa da kanka wallahi na ce ma saka kace da za ka zaɓa mu to zaɓa mu ni ka san me na tuna na tunano ma a'a wato akwai sana'o'i biyu zuwa uku ina jin ka ko dai saka kace ko mm. to ko dai kira ko kuma shushena ko kuma wata sana'a dai ta hannu dai irin tamu ai kawai kana ji ko ni na so na zaba ma kira wallahi Allah kuwa na ba kaho na kira a guje dai ai duk gurin da ka ji wuta ka kai guduma wato inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan jiki na ka ni kullun addu'a nake Allah ya kara ma ko ba gaskiya ba ni abin da nake gani wai ina kudin da kake tara ni ne bara ka kawo a samu a cancana a kai ka dauke ka a kai ka asibiti ko nan sun nan tawa cuta ce tun da aka hana baran nan shi kenan yau ne amai gobe ne guda kuma ni a wanda nake gani ka kawo kuɗin da ka tara a ɗauke ka kai ka asibiti kawai ba magana a kai na asibiti ba ne sai dai ku yi min ƙoƙari ku samo min lallakowar kargo in jiƙa in sha lallagowar kargo in ta mutum ya sha lallagowar kargo to sai dai matan da ta ɗauki ciki take son ya faɗi za ta sha lallagowar kargo amma kai ma cutar ka ta asibiti ma ah, bello ka san tukwa san kudin sa ya fi karfin sa bayan na zai yanta ma asibitin nan ba don haka ka san yau ranar ba da sadaka gidan sarki ce ina shawarta ka ka tashi mu tafi mu je mu karba dan ni ka ga tafiya ta Allah ya baka lafiya kana zai na dan Allah ga kokon nan nawa in ya so ku nema mun a san. ni ma kokona ni ma kokona ran jaya da nake shiga na mu ga Allah ya baka lafiya Allah ya baka lafiya Sannu da zuwa madafa ba gajiya. bari kai a fasace nake kai hankali yau da me ka zo kuma ba ba ba ai duk abin da ya riga ya faru ya riga ya wuce mene yanzu wannan ma shinkafa na auno ma na ce in kawo muku a dafa saboda rage ma da dadin rayuwa alhamdulillah ka gani wannan ma ɗari biyar sai a sai kayan miya a hilce. Iye? Mm. Ɗari biyar? Ƙwarai kuwa. lallai saboda aikin kamfanin nan ina ganin haske a cikin kuma ni kaina na zauna na yi tunani duk abubuwan da suka faru a baya na son ku gane cewa kuskure kuma komi na babba ya fi na yaro don da uba ake ado riga ko a kasuwa sai ka siya ka ah, siya don Allah ina roƙonku domin gafara akan wannan abu duk da ya faru ba wai na kyamace ka bane kasancewar yanayin yadda Allah ya yi ka a ƙuriciya ce kawai irin ta mu ta yara amma kamar kabira saboda da uba ake a duk matsayin da ɗakataka to arzikin iyayenka ne gaskiya kuma uba shi za ka nuna a ce wannan shi ne mahaifin ka alhamdulillah ku haƙuri an maka albarka kuma wannan tunani naka muna gode wa Allah da ya kimsa maka wannan tunani sauran yan iska kuma wa masu raina iyayensu don cin mutukarai sun shiga wani matsayi a rayuwa to ubangiji Allah ya ganar da su kuma gaskiya ba Allah ya maka albarka Allah ya maka albarka Allah sa ka gama duniya lafiya sai kuma mm. yanzu duba dari biyar ce ga shinkafa an kawo an ce a dafa a dafa Allah ya ma albarka Allah ya sa ka gama da duniya lafiya kuma sannan wannan aikin da kake yi ka ƙara rike shi da kyau da amana saboda wannan aiki aiki ne mai kyau zai rufa maka asiri mu kuma zai rufa mana sannan kuma zaka taimaki mutane ma na gari ba Allah ya maka albarka Allah ya maka albarka a'a mun wuce wajen aiki yanzu aiki na koma Oh <laughs> amma dai Allah ya yi Sannu kuma Allah, kuma Allah, Allah ya karma. 来。 ai ma wannan Allah kaga aka ce maka jama'a ce wajen zagawa idan samun alheri wallahi yana samun alheri ko ina ba wani ba matsala. ka shi wannan bawan Allah mai rasuwa ni ban san gidan uwansa man san san gidan uwansa ba dan wani gari ne ne ne ne ya ban san gidan uwansa ba to ai ka ga akwai matsala yanzu ya mutu a yanzu a kan kime shi Allah zargi dan wana Allah zargi dan wana saboda tsaban bakin ciki a je a ga mana a je

Masha Allah. Ina za a je da su? Yanzu za mu je mu nemi mai unguwa a zo a yi masa tara a kan yama. To shi tsibirin shi ba ya sani ba dai ya san ai yan uwanmu ne ko ya san dai yan uwanmu ne. Bawan Allah. Wato <clears throat> ana na hakika zama da muka yi da tukur manya kuskure ba karami ba. Yanda bawan Allah nan ya yanke da kifa da ya mutu babu sanin uwansa ba sanin uwansa garin su ba wanda ya sani saboda haka ni nake ganin malam magaji menene mafita game da dukiyar ban alan da ke hannunmu ka san kuɗi abu ne fa shari'a ce ko ba gaskiya ba menene mafita ba mu da gadon uwansa ba mu da gadon uwansa yaya za mu da dukiyarsa malam bello maganar na kai kai nai nai kuma alal haƙiƙa waɗannan masu unguwanni su ma da kuskurensu da haka kawai za su bar mutum ya zo ya zauna a unguwa ya ɗau tsawon lokaci ba tare da bincike ba bayan muna mu kuskura da muka zauna zama na amana shekara 20 da amma ba mu san ƙauyensu ba wannan babban kuskure ne za mu je gidajen rainiyo da talabijin mu je mu kai musu wannan rahoto ko ubangiji allah zai sa a nashi a samu yan uwansa saboda kasan zuciya ba ta da ƙashi don haka wannan kuɗi ka rike tun da ba ka na ƙoshin lafiya ni zan je gidajen rediyo na in je in musu bayani ko ya ka gani wato malama gajin wannan ita ce mafita tashi za ka yi mu rarraba mu fara samun mahukuntan unguwa a haɗa mu da gidan rediyo a ba da sanarwa ko allah ubangiji zai sa ɗaya daga cikin danginsa in ya sanarwa ya fito ya kaɓi dukiyar idan kuma mun ka fafata mai yuma sai mu tafi can hukumar hizba mu danka masa kuɗin mai masa bayani ka gama mu wannan Allah ƙara zumunci. Ah kai zaman ka kawai din nan ka san ba koshin lafiya gare ka ba. Ni kawai zan ƙara gaba. Wannan ba matsala. A da Ka san yanzu an hana bara nan. Babu abin nan. Sai gidan sarki. Kwarai kuwa. Kwarai kuwa. nan muka rabu da kai eh. shekaran jiya ba na ce ma zan je gidan rediyo ba ina gida na yin tambayar sai na jin sallama fitowar wanda ke da wuya ina ganin shi zan koma aka ce a'a ba shi ba ne dan uwansa ne ba tukur ake gaya masa ba a can maharazu ni kuma yi yunusa sunana bawan allah to shi lamarin rayuwa da kake gani in allah ya halatta wa mutum ruwansa a waje ba yadda za a yi dan uwanmu ba irin gatan da bai samu ba akai akai da shi ice ba zai zauna tare da mu ba ya riga ya taho cikin wannan gari Allah ya yi ba irin neman da bumi masa ba wallahi ba irin neman da bumi ba to kawai muka ji labari an sanar a rediyo ga wani mutum mai kama kaza dan gari kaza ga irinsa muka ce bari mu zo mu zo mu gani tunda Allah ya sa bawan Allah nan ya rasu Allah ya gafarta masa to Allah Ubangiji masa rasuwa kuma ya mutu ya ban dukiya tana hannu ko ba gaskiya ba to shari'a ta kasar da dama idan ya yi mutu ba mu san yan uwansa ba to inda Allah ya ka haka to kai za ka dungu ba ka ɗebi wannan dukiya ta ta kai assalamu alaikum mahaifinmu mai arziki ne mu ba dukiya ce a gaban mu ba Allah ya rufa mana asiri daidai gwargwado abin da nake da bukata a je a nuna min kabarin dan uwana in kanshi in masa addu'a tunda Allah bai kama gana da shi ba wannan duk ne sauki ne yanzu nan Allah Allah yadda za a je a nuna ma ku wa dan uwanka ga gafara haka da mu Allah ba sai ka dawo kuma ga kona ya tafi